واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ اما ما سارزقي wato ‘yan aljanna waɗanda arziki ya riga ya tabbata a gare su daga wajen Allah saboda imaninsu da nagartattun ayyukansu suna cikin aljanna za su dawwama a cikinta har abada matukar sammai da ƙasai suna nan sai dai wanda Allah ya ga damar saka shi cikin wuta kafin ya shigar da shi aljanna cikin muminai masu sabo hakika ni'imar ubangijin kaga 'yan aljanna ba abin yankewa ba ce daga gare su